fasa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallama ani salati sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sallah faƙala sai annabi ya ce salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati in baka samu iko ba fa qa'idan kai a zaune fa in lam tastati in baka samu iko ba fa ala jamb kai a kwanci shine fa ala jamb ana kana kwance a jikin wani bangaren jikinka rawahul bukhari al-imam bukhari ya fitar da wani hadisi wannan hadisin umda ne ginshiki ne a babin sallar mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna addinin musulunci abu ne wanda yake mai sauki fattakullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha da haka in ba za ka iya yi sallah a tsaye ba sai ka yi a zaune in ba za ka yi a zaune ba sai ka yi a kwance sai dai wajibi ne mu sani ƙa'ida shine al-maisuru la yasqutu bil ma'sur abin da zai yiwu maka ba zai faɗi saboda wanda ba za ka iya ba idan ya zama na cewa za ka iya tsayuwa ka yi karatun ka tsaf a tsaye amma abin da ba ka iyawa ruku da sujjada to za ka tashi a tsaye kai karatunka a ruku'u da sujjada ne da ba za ka iya ba sai ka zauna ba za ka bar tsewar gaba ɗaya sai ka zauna ba a'a la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba za a dora maka ruku'u da sujjada ba tunda ba za ka iya ba kana da larura amma tsayawa za ka iya me yasa ba za ka yi ba al-maisuru la yasqutu bil ma'sur wasu sai kaga cewa mutum zai iya tsayawa ya karatu ba amma matsalar sa dai Allah ko kunkuminsa ne ba zai iya ruku'u ba ko kafarsa ne ba zai iya sujada ba to shi kenan kawai sai nemi kujera ya zauna gaba ɗaya sallah a zaune wannan kuskure ne haka in zai iya yin ruku'u sujada ne ba zai iya ba wajibi ne ruku'u sujada ne ba zai yi ba sai ya zauna ya yi ishara da sujadarsa an gane ko Ina da kyau ku fahimci wannan tashar Sunna TV tashar Sunna TV